ومنهم من يستمعون اليك افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون daga cikin mushrikai akwai masu saurarenka, ka ya kai wannan manzo idan kana karatun alkur'ani ba sauraron karɓar gaskiya ko miƙa wuya a gare ta ba shin kai kana da ikon jiyar da wanda aka karɓe masa ji ne, to haka ma ba za ka taɓa iya shiryar da waɗanda suka kurmutar da kansu daga jin gaskiya ba, balle ta shiga hankalinsu.